العليم <clears throat> من الشيطان اللئيم الرجيم بسم muna cikin suratul ibrahim in akwai wanda zai iya faɗa mana inda muka tsaya a satin da ya wuce mala ya ce tsaya aya ta shida sannan za mu tashi aya ta bakwai daidai haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato idan ba mu manta ba za mu ga Allah maɗaukin sarki a cikin wannan sura suratul ibrahim Allah ya faɗa mana cewa Allah Ubangiji ya kowa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dalilin shi ne fitar da mu daga cikin duhu zuwa ga haske to shi kuma annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah tabaraka wa ta'ala shi ma ya aiko shi da littafin sana'ar taura shi ma don ya fitar da mutanensa daga cikin duhu zuwa ga haske to kuma waɗannan dohai da ake magana ita ce matsalar bil'adama a duniya shi da ɗan adam ya shiga cikin wani yanayi da bai iya gano ina ne gabansa ba Ba ya iya fahimtar abin da zai cutar da shi don ya kauce masa Ba ya iya fahimta ya gane abin da zai amfane shi balantana ma ya rungume shi ya amfana da shi yana cikin duhu mutumin da ke cikin duhu shi ke iya ɗauko barna ya ɗauka gyara ne ya ɗauki guba ya ci ya ɗauka abinci ne yana iya yadda amfani kuma yana iya runguma barna da shari gare shi wannan shine a bambanci tsakanin mutumin da ya ce la ilaha illallah da kuma wanda bai ambaci wannan kalmar ba wannan shine bambancin su mutumin da ya ce la ilaha illallah fa huwa ala nurin min rabbi shi yana kan wani haske ne daga wajen ubangijinsa in ji Allah tabaraka wa ta'ala mutumin kuma da Allah ya haramta masa faɗin kalmatin la ilaha illallah to shi kuma yana cikin zulumatin irin wanda ake cewa zulumatun ba'adu ha foka ba'adin wacce irin zuluma ce wacce irin duhu ne sashen tana saman sashi Allah ya bamu labarin irin misalin ta ya ce eh, wanda inda zai fitar da hannunsa lam ya raha ba zai iya ganin hannun ba saboda yana cikin wani irin duhu mu yi wa Allah godiya da Allah ya yi mu musulmai sai kasance muna wannan haske daga wajen ubangiji wannan godiya za mu yi wa Allah domin ni'ima ce babba to shi sa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kira mutanensa yake cewa su tuna da irin wa'annan ni'imomi wanda Allah ya musu ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa da za mu kididdige ta ba za mu iya gano yawanta ba a ce a zo a barka da aikin bari ka iya gano ni'imar da Allah ya ba baka isa ba wa in ni'imat Allah Allah ya ce la tuhsuha baka isa ka iya gano irin ni'imomin da Allah ya ma ba domin ni'imar da kake ciki wata ilimin ka ya baka wata duk duniya ba wanda ya isa ya gano ni'ima ce sai ran da aka yi tashin kiyama ka gani da idanka irin ni'imomi wanda Allah ta baro ko ta'ala yi wa dan adam to wanda ka iya tunawa ka gode wanda baka tuna ba shi ma ka gode domin an yi maka wannan ni'ima wa'anda ka tuna sai aka ce ka ba da labarin wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis. to su kuma baka ɓoye su bayyana su kake a fili cewar Allah tabaraka wa ta'ala ya ma ni'ima amma ba a ce ka zan wawa ba ba a ce kuma ka rinka bayyana ta akan babi na alfahari ba ba ka zuwa ka zo gurin mutane ka zo ka ce a ah, to kai ni ina da naira kaza ko ina da miliyan kaza ina da sauransu ka ga ai ka tona kanka asiri to amma kuma idan Allah ta tabaraka wa ta'ala maka ni'ima to sai a riƙa ganin wannan asar na ni'ima a rayuwarka shine gurbin ni'imar a gani a tare da kai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo gurinsa da tufafi a ɗage tufafi a yamutse mazala ta shi ke ce an malaka min malam baka da dukiya ne ya ce ina da ita ina da awaki ina da tumaki ina da raƙuma ya ce falyura alaika min ma atakalla a gani a jikinka daga abin da Allah ya baka kenan ni'ima ce Allah ya ma ba wai za ka zo kuma ka rinka shiga wata irin mummunan shiga ba ne a umar dan kaɗabi ya samu wani mutum kaca-kaca tufafinsa babu kyau sai ya masa kyautar wasu dinarai kawai ba shi kyauta sai ya tafi washe gari sai umar ya dawo ya ga mutumin sai suka haɗu sai ya ga mutumin ya yi shiga ta alfarma sai ci wallahi da na ganka a yanayin da kake jiya na ganka a yau da sai na doke ka domin wannan ni'ima ce Allah ya mar a gani amma a je yana cikin talauci to amma a yau yana cikin arziki sai a ga alamar arzikin a tare da shi amma kamar da na faɗa karka zanwawa karka je ka bayyana sirrika a wurin waɗanda su kuma za su yi maka illa su cutar da kai to shi ne Allah ko wa ta'ala yake faɗa mana a nan gura a wannan aya da za mu karanta aya ta bakwai Ya ce wa ita ta'azzana rabbukum a lokacin da ubangijinku yi kuwa yake yin yekuwa wato in aka ce da kai Allah ya yekuwa wata magana ce mai matukan mahimmanci kowa da kowa ne a faɗa masa ya ji domin duk inda aka ce da kai yekuwa aka tuba maganar sun ba ce lokacin da Allah yake cewa ya baranta da mushrikai manzan Allah ya baranta da mashirka Allah cewa azanu min Allah wa rasulihi wani irin ya kuwa ne daga wurin Allah da kuma manzansa in baka sani ba yanzu ka sani waɗanda suke cin riba <clears throat> Allah ya ce ku yi kuwa fa azanu me bi harbi min Allah wa rasulihi ku yi musu yekuwa ku sanar da su cewa akwai wani yaƙi da za su yi da Allah da manzansa a dube ka a ce za ka yaƙi da Allah ko a duniya akwai mutumin da ya ce in kuyi kokowa sai dai ka kalle shi ka bushe ya dariya ka ce har gobe ina so ina ina ƙaunar rayuwata to balle kuma Allah ya dube ka ya ce za ku yaƙi kuma wannan za ku yaƙi ya ce ayye kuwa a sanar da ka kenan ba abu ne wanda yake ɓoyayye to haka ita ma wannan Allah ke cewa ita ta'azzana rabbukum lokacin da ubangijinku yayi muku yekuwa ku banu Isra'ila khasa da kuma dukkanin al'umma amma wanda ka shiga ciki ni ma na shiga ciki la in shakartum cewa an fa kuka gode idan waɗannan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku kuka godewa waɗannan ni'imomi Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa la'azidannakum lalle zan muku ƙarin wannan ni'imar kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala baya gajiya da ƙari kuma a matsayin ka na bil'adama baka isa ka zo ka ci wai yanzu ka wadata da ƙarin da Allah zai ma ba wannan ka yarda da shi baka wadata ba kenan inda za a yi ta ma ƙari a yi ta ma a yi ta ma kai kuma ba za ka daina ansa ba idan ka ce ya isa to baka fahimci Allah ba shi Allah tabaraka wa ta'ala shine zai ce da kai za ka mun kaza ya ce to ya isa haka shi yasa wajen ibada yanzu mun yi sallar magariba abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana shine sallar magariban na raka'a nawa ne uku ne in kai ukun ya isa Allah ne zai gaya maka ya isa amma ba kai ba shi yasa wajen bautar Allah ya ma iyaka amma wajen Allah ya kwarin yoma da ni'imarsa ta arziki kai kuma bil adama baka isa ka daga baki ka zo ka ci wai Allah wai abin ya isa sai ai ta baka kana godewa annabi ayyub alaihi salatu wassalam kamar da imam al-bukhari ya ruwaito kun sa annabi ayyuba mutum ne da ya shiga cikin wata irin jarabawa ta rayuwa annabin Allah ne amma ya shiga jarabawa ta rayuwa jarabawa mai dimbin tashin hankali Allah ya masa wata irin jarabawa kusan mafiya akasarin abin da ya mallaka Allah ya raba shi da shi <clears throat> daga lafiyar jikinsa har dukiyarsa da kuma iyalansa To amma kuma wannan bai hana shi bautawa Allah ba domin kuma dalilin da ya sa Allah ya halicce shi shi ne ya bautawa Allah kada kuma ba dole bane Allah ubangiji ya baka wasu abubuwan da kai kake bukata amma ka bauta masa wajibi ne amma idan ka bauta masa kuma tana da menene husnul aqiba akwai wani kyakkyawan ƙarshe da zaka samu a kanta fi duniya wal akhira shine a duniya zaka samu kyakkyawan ƙarshe a lahira kuma ka samu kyakkyawan ƙarshe <clears throat> annabi ayyub alaihi salatu salam sai da Allah ya da masa da komai kuma ya da masa da lafiyarsa ya ninninka masa iyalansa ya ba shi abin da yake bukata bayan da ya kwaci amma ku gane a cikin wannan yanayi na jarabawa annabi ayyuba alaihi salatu wasalam bai daga hannu ya ce da allah cewar ba a kyauta masa ba bai gaya wa allah ka ba to haka wata ran annabi ayyuba alaihi salatu wasalam wanka yake kamar da imam bukhari ya rawaito kawai sai ga farin zinari suna da ra'a kansa fara ta zinari na sha faɗa wanda yake sayar da gwal aka ce ga fara ta zinari tana faɗuwa a jikinka ya san me ake nufi irin ɗumbin arziki to shi ma annabi ayuba farin zinari suke zubo masa sai ya dinka bi yana tattara yana ɗiba allah tabaraka wata ala ke cewa haba annabi ayuba shin ban wadatar da ka ba fiye da abin da kake gani yanzu sai ce ya Allah wane ni a ce ina da wadata a kan falalak to wannan shine abin da ake bukata ka ce Allah wane ni a ce ina da wadata a kan falalak ai ta falalar Allah ai baka da wadata a kanta kuma da an baka yi wa Allah godiya to kuma daga lokacin da ku gode wa Allah kuma zai kara maka shine wa idh azama rabbukum lokacin da ubangijinku yayye kuwa la in shakartum in kuka gode la azidannakum lalle sai na muku kari akan wannan ni'ima banu isra'ila Allah ya musu wata irin ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana Allah ce wa zallanna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul mai manna wasalwa. Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa aka dinka musu inuwa na gajimare ba na AC ba in na AC ne aka maka yau da gobe sai ka tafi asibiti duka tafiya ce sai ka dan saurara ba inuwar fanka ba balle ka zo ka ce ta kaɗa hancin ka diwa ka fara mara a'a gajimare ne yake musu inuwa daga rana kuma aka rinka saukan musu da kabaki abinci iri-iri daga sama abinda Allah ya ce kawai ku ci wannan arziki da daga wurin mu Allah ta baro wa na ce banu isra'ila ku ci abu guda ɗaya ake bukata a gurinku ku ku ce Allah mun gode kuma idan kuka gode za a ƙara cikin ni'imomi Allah ya halaka maƙiyinsu fir'auna suna kallo Allah ubangiji ya halaka shi su kuma banu Isra'ila Allah ya tseratar da su don su gode wa Allah in suka gode sai a ci gaba da ba su tsaro shi sa daga lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wani abu kai kuma kamanta kamanta da wannan ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma to za ka koma wani bugiran da ba za ka iya fitowa ba Allah ya ce da masal ƙarya allati kanat aminatan mutma'inna ko haraga da min kulli makanin Allah ce fa kaffarat bi al'umillahi fa a zaƙa hallahu libasar ju'i wala khawfi bima kanu Ya ce wannan wata irin alƙariya ce Allah ce bai ba mu misalanta dace tana cikin aminci mai aminci tsaro mutum ya fita abin da yake so ta same mu mu kanmu a ƙasar na a rayuwarmu wadda akwai wani mutum ana kiransa clapperton a cikin bayanin da yake yake suranta wato daula ta usman dan fodiyo shine sokoto empire yana suranta ta ya ce wallahi is a normal sai wani abu ne wanda dama an saba faɗinsa ba baƙon magana ba ne ba kuma magana ce ta abin mamaki ba ciwar mace za ta yi tafiya daga kuka zuwa kukawa misali a ce da ku daga farkon daular zuwa ƙarshenta abinda take ɗauke shi da shi a kanta shine kwando na lu'ulu za ta yi wannan tafiyar misali a zo a ce za ka yi tafiya daga nan le kano wai daga nan ina kenan abuja zuwa ina lagos a ce ka tafiya daga abuja zuwa legas a kafa kan nan kana dakon lu'ulu'u a kanka ba tare da wani barawo ya tare ka ba kana tafiya cikin dare kai tafiya cikin yini amma yanzu ta kau to Allah yake cewa misalin alƙarya take cikin aminci take cikin nutsuwa arzikinta na zo mata ayalwace ta kowane bangare me ya faru fa kafarat bi an'umillah sai suka kafirce da waɗannan ni'imomi da Allah ya musu suka kasa cewa Allah sun gode suka zama wasu mutane daban Allah ce me ya faru fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya ɗanɗana musu kuɗa ta yunwa da tsoro sanya maka bala'in yunwa talauci na ha da kuma tsoro shine tashin hankali ɗanka ma tsoronsa kake ji ɗanka da ka haifa tsoronsa kake ji zai iya halaka ka matarka tsoronta kake ji za ta iya halaka me yake jawo wannan bala'i shine ka kafircewa ni'ima ta Allah to kuma ya za a yi ka fahimci mai ni'imar Allah shine ka rinka lura da wasu abubuwa da Allah ya ma wanda in ba Allah ba ba wanda ya isa ya masu to kuma kada ka yi amfani da wannan ni'imar wajen saban Allah in Allah ya baka kuɗi ka yi amfani da kuɗin wajen bauta masa idan Allah ya baka ilimi ka yi amfani da wannan ilimin wajen bautar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wasu sunfin mutane ya ce su ne kaɗai za ka iya musu hasada mai hasada a nan gurin shine ka yi kwaɗayin ina ma ina da arziki irin nasu shine mutum da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilimi yake yin amfani da wannan ilimin a harka ta Allah ya karanto ya karantar ya yada addini sai ka ce ina ma ina da ilimin wani dan yi abin da yake yi ko mutumin da Allah ya ba shi dukiya kana kallo dukiyar ya salwantar da ita a yi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta sai ka zo ka ce to kai ma Allah ubangiji ya bani dama in samu dukiya irin tawani saboda me sun yi amfani da ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wajen ƙara yi wa Allah bauta shi kuma Allah daga lokacin da ka gode masa akan ni'ima sai an ma ƙari kuma wannan ƙarin baka isa ka ce ya wadata gare ka ba amma duk ƙarin da aka yi ba ya ishe ka amma kuma kana buƙatar ƙari ko wutar jahannama da Allah baro wa ta'ala ya kalle ta yake cewa halim tala'ati me take cewa Allah hal min mazid Allah akwai ƙari ne Allah kin cika ta Allah akwai ƙari ne domin in ta koda ka bautar Allah take yi ita ku ba ta so ta saba Allah daɗi take ji in tana bautar Allah shine a tura mata kafiri ko kuma munafiki ko kuma wawan musulmi da ya kasa fahimtar waye shi a tura ta cikinta ta gurgurguza shi sai ta ji daɗi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana a nan ke cewa wal in kafartum idan kuma kuka kafircewa wannan ni'imar musamman su banu isra'ila khasata kuka kafirce allah ubangiji ya muku komai sai kuka ga ku ba za ku ce wa allah kun gode ba ba za ku faɗi kalimatin shahada ba ba za ka duba girman allah tabaraka wa ta'ala ka ce kai allah ma khalaqata haza batilan subhanak allah wannan abin da ka halitta ba a banza ka halicce shi ba kai kawai a matsayinka na musulmi ka dubi sammai ka dubi kasai ka dubi karan kanka Allah ci wa fi anfusikum afala tubsirun ka kalli kanka shin baka da basira ne shine a matsayinka na dan adam ka rika kallon kanka shin baka da basira ka kalli kanka mana to duk lokacin da ka kalli waɗannan ka kalli sammai da ƙasai ka kalli wasu abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yi Allah ne yake faɗa maka sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah yake cewa la a farfajiya wannan da muke kallo ta duniya Allah ya ce sai na nuna musu kan a karan kanka Allah ce sai na nuna musu wasu irin ayoyina sai ya bayyana gare ka Qur'ani da musulunci da manzon Allah gaskiya ne sai dai dan adam Allah ta tabaraka wa ta'ala ke cewa kanal insanu aksara shay'in min jadala matsalar ka musu musun tsiya gare ka jayayya musun da yasa aka ɗauke faɗa mana ranar lalatul kadari wasu mutane suna ta jayayya ana ɗaga murya manzon Allah ya fito ya faɗa al'ummarsa ranar lalatul kadari ya ce ga ranar suka zo suna ta wannan ɗaga murya Allah ta jayayya sai ya ce to an ɗauke ku je ku nemo ta a goman ƙarshe wala in kafartum Allah ke ce idan kuka zama kafarai kuma Allah ya muku ni'ima sai kuka zaɓi ku saba masa Allah ya ma ni'ima sai ka zaɓi ka saba Allah tabaraka wa ta'ala wannan sai ya zama shine abin da ku kuka zaɓa matsayin ku na dan adam to inna azabi la shadid ku gane azaba ta tana da tsanani in ji Allah wallahi Allah azabtar da kai dai kuma Allah azabtar da kai to me dame shi wani hadisi da muke kar Allah ce wala ubali haka ne ya eh, ce ban damu ba mun sha karanta su a babance da ku tabbatattun maganganu ba ne amma ce wala ubali ban damu ba idan ya kona ka me me faru me za ka yi wani lokacin abin da yake damun dan adam sai ka rika tunanin kamar duniya ne sai aka kona ka to me za ka yi za ka yi appeal ne kotu ne wannan kotu ce ta Allah tabaraka wa ta'ala akwai inda za ka je kai kai complain akwai wanda za ka kira ya saurare ka domin duk abin da ka zo ka kira Allah tabaraka wa ta'ala ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ma ba zai ma ba a wannan lokacin ka kira mala'ikan mutuwa ka ce roƙa maka Allah ya kashe ka ya ce inna kumme makisun kuna nan daram ba za ku mutu ba ƙarshe maza a ce da kai kai isbiru aula tasbiru sawawun alaikum ko ku yi haƙuri ko ku yi duk ɗaya ne in ka gida ma ka yi ihu in ka gida ma ka yi shuru in ka gida ma ka yi ƙaraji in ka gida ma ka yi complain duk ɗaya ne babu kuma wani zai tosaya maka dalili ne ka kafircewa ni'ima ta Allah tabaraka wa ta'ala da lokacin da kai wa Allah godiya kan ni'imarsa sai ka shiga aljanna sai a ma ƙari babban ƙarin da zaka samu a kan ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala sai ka bar duniya ka shiga aljanna sai a ci da kai ka zo za ka ga Allah innakum satarona rabbakum Allah ce wallahi za ku ga ubangijinku kama tarona alqamara lailatul badr kamar da kuke kallon wata ame a daren goma sha biyu haka za ku ga ubangijinku ka faɗa min me ya kai ganin Allah daɗi a duniya ma wani sai ya ga mawaƙi sai ya sheƙe mawaƙi kuma mawaƙin wawa domin waye wawa Allah ya faɗa mana shi alamtar annahum fi kulli wahidin wadin me wa annahum yaquluna me irin wannan ne fa duk inda ya samu afkawa yake duk inda ya samu afkawa yake kuma duk abin da ya faɗa baya baya aikata akwai wawa kamar wannan amma wallahi wani in ya ganshi sai ya sheke ya suma saboda daɗi to ya kuma ganin rabbul alamina ganin wanda ya baka aljanna ardu hassaba watimi wal ardi wanda fadin ta fadin san mai da kasai ne aka ce din naka ne kuma aka ce da kai kuludun wala mot aka ce zaka dawo babu mutuwa kuma yanzu a ce za ka ga Allah ku faɗa min abin da ya kai ganin Allah daɗi ita ma in kaga ka ga Allah in kaga ka shiga aljanna to ka gode wa Allah akan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ma kannan kada ka rena ni'ima ko mun kankantarta don babu ni'ima karama Allah na ɗauke ta ɗan adam ya samu matsala wa ƙala musa sai annabi musa ya ci gaba da gaya banu isra'ila ya ce in takfuru in kuka kafirce antum ku dinnan kuka zaɓi ku kafirci dan za ku iya zaɓa ku ci tuwo ku yanzu kafircin za ku sai kuka zaɓi ku kafirci ku din gwamman filar da jami'an da kuma wanda suke doron ƙasa gabaki ɗaya suka zaɓi su kafirci za su yi to fa inna allaha la yun. wallahi allah mawadaci ne baya buƙatar wani abu naka shi Allah ya wadata aka ce da ku Allah mawadaci ne baya buƙatar wani abu a wurinka baya buƙatar bautar baya buƙatar sallarka baya buƙatar azuminka baya buƙatar zakkanka baya buƙatar komai naka idan kai sallah Allah ne ya ce kai sallah don ka shiga ina aljanna shi shikenan don kai ka shiga ajiyar to da ka ƙi sallah to sai me ita kuma sallar idan kai ka faɗa min mai take ƙara Allah da shi to shi da Musa yake gaya banu Isra'ila su fahimta cewar idan suka zaɓi su kafirci suka zaɓi su kafirci wa nimar Allah tabaraka wa ta'ala Allah mawadaci ne shi Allah mawadaci ne baya buƙatar ta baya bukatar baya bukatar sallaka baya bukatar komai naka wallahi idan kuka zaɓi ku saba wa Allah duk duniya ɗaya in kun zaɓi ku bauta masa duk ɗaya a wurinsa hasalin ma waye kai kai ɗin waye wato kai faɗin adam ka zama waye ne saboda Allah ne ya ce kai ne ya mai da kai kaza ya ɗaukar ka cikin wata irin halitta wanda baka taka kara ta karya ba ya halitta sai ya jarabi mala'iku da ajanu ya ce ku zo kuma fijira ba duk sun yi ba iblis ya yi me sabe ba saboda ya dubi halitta ka kallon ka ya ce to kai waye kai sai ya manta da umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa domin shi halittar yake kallo abin da nake so faɗa shi ne ɗaukaka ka yi Allah ya ce wa laqad karamna bani adam ɗaukaka ka yi in ba aka ba kai ba kowa bane domin sallaka ka sa Allah ya rayu domin Allah alhayu ne sallaka ba ta sa Allah tabaraka wa ta'ala ya samu wata bukata tashi domin shi Allah alƙayyum ne haka kuma rashin ta ba abin da zai ƙara Allah ko ya rage shi duk dai kai ne so ake kai ma ka shiga aljanna kuma a aljanna waye ta to yanzu a naku tunanin idan Allah shi ne a ganin damansa sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk duniya ku yi bauta bautar Allah ma wuta za ku yi akwai wanda ya sai hana Allah Bakwa kwa kallon mahaukaci mahaukaci fa adan Allah zai dora shi kan wani abu guda ɗaya wallahi shi zai ta yi wani a ce ta gudu wallahi gudun zai ta yi to ka gagara ne Allah tabaraka ta ce bi ta gudu ya ce gudu za ka ta yi har duniya ta ƙare kai ta gudu in ka je ka dawo ka je ka dawo har ka mutu kuma ya ɗauke ka ya sa ka auta mai za ka yi waye isa ya tambaye Allah ya ce dan me ku faɗa mu waye ya isa ya tambaye shi waye shi ne kalmar la yus'alu amma yaf'al baka tambayar Allah dan me yasa ya kaza wa hum yus'alun amma ni da kai mu ne za a tutse mu a tambaye mu amma shi Allah ba za ka tambaye shi komai ba duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ga dama zai yi to shi kuma Allah hamidun ne in ba ka gode masa ba shi abin godiya ne shi fata jijika tana gode wa Allah inuwa ka tana yi wa Allah godiya dabbobi suna yi wa Allah godiya kuma suna mata tasbihi duk wani abin da kake kallo a duniya wanda Allah ya halicce shi yana yi wa Allah godiya ta hanyar yi masa tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum kai ne saboda ilimin ka bai kai ba baka fahimtar tasbihin da suke yi dan a gaya maka ba baka san komai ba inda ka san ya kamata ka gane tasbihin kuda ka taba sanin tasbihi yana yi Allah ce wa in min shay'in babu wani abu face wannan abin yana tasbihi kuma yana yawa Allah godiya babu shi a duniya to amma kai kana fahimta ne me yasa baka fahimta saboda baka san komai ba ko a duniya ba kuna kallon da Allah yake ba sai a zo jariri sai a kashe shi sun malukuri jikun ɗifila ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل wani wallahi kafin wannan lokacin ake kashe shi wani a mahaifa ne sai Allah ya kashe shi sai me sai a yi dan me sa kai ba a barinka ba ganin da aka aka yi barinsa to me malamai mu koma ga Allah mu kuma san girman Allah tabaraka wa ta'ala mu gane kowane abu sai wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya a nan za mu dakata shi Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai za mu tashi aya ta tara inda lake ce alam ya atikum naba'ul ladina min qablikum shine qaumin nuhin wa adun wa samud har zuwa can karshe insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah mana jagoranci wa alaikum assalam kai kullum tabbiyar ka biyu ne ba ta zama daya eh. <laughs> bismillah malam tambaya ta farko a cikin bayanan da yanzu musamman na gashe gashe da wannan bayani na da godiyar ubangiji idan bawa ya gode masa so allah zai wannan bawan kari bisa ne da ya masa wanda aka buga maka misali da cewa na daga cikin kari da allah zai mutane kirki wanda allah bawa aljanna shi ne yankinsa yana ɗauki shi ne a nan ƙari so akwai kuma nusus kamar yadda ana ke faɗa a wata baya cewa ta a kuma wani mana musamman sabba da kuma da take magana cewa ma abuce ta ta ba mun yamini ba son wani hasu da sabon yasira so ya akwai lokutan da zuwa ubangiji da zai biyo kiyama da kuma hisabi da yasira da za a ya bayani yadda samu ya sira yake su duk a wannan gura ba a ganin ubangiji ko ko ganin babban yin da wancan ganin da za a yi da shi zai wa mun kuɗi a nan mai da a wani ne sabe shi can ba ganin shi ne na ko ko ganin ne can ma daban ne da ainihin wannan ganin su na aljanna za su yi mutumin kirki ne kawai dai ga Allah domin can da aka ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan ai ba a ce aka yi za a gan shi ba cewa ka zai zo da shi da mala'iku su mala'ikun za su zo sauku sauku shi kuma Allah zai zo amma ba a ce za a kan shi ba da haka waɗanda za su ga Allah mumune ne za su ga Allah kaɗai kamar inda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce shi sa manzan Allah yana bayani ne a kan mumune su za su ga Allah wannan shi ne takaici da haka ba ana nufin wai kowa da kowa zai gawa Allah ba ai baka isa ba ai

akwai na karanta a wani ɗan littafi kan wanda ke kawo yi da haka na an yi a hausa ba zan iya tuna sunan littafin da tsawon lokaci ya kara da cewa da bismillah ya kama ne da wannan kuma da ba isa ne na shaytanin waje so wannan karin ya tabbata ma da kuma gaskiya a tsaya a kan a'udu billahi min al-khubuthi min wal khaba'i ita kanta bismillah akwai maganganu a kanta amma allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan kalmar ta fi inganci a cikin dukkanin maganganu ka nemi da shaɗanar jin shi ma ba magana ba ci wacce take babu saɓani a kan ta ba da ya tsaya iya nan gurin ya Allah mata albarka wato ban san me sa muke da kokarin sai mun yi zaƙule zaƙule ba ta'udhu billahi min al-khusal ka ba ta isa bane ta yi sama na kawai ka faɗe ta sai ka shiga can gurmin kawai ka je kuma ka shigo wasu gurare a zo a ce da kai baka ma daidai ba ko ka sauransu mutum ya tsaya nan Allah ya ji Allah ya jagoranci a ciki kawai na'am ba wata tambaya wannan wannan dangane da maganar an dai san yadda ko in ce an fahimci yadda ake gudewa Allah Allah ce an yi shukuri wa liwa da dai ka ido ya nisa ya godiya ba ga mahaifa ta ke ne bambancin ta da godiya ga Allah eh bambancin shi ta godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala na farko dole ita zuciyarka ta ji gamsuwa da abin da allah ya mata kuma harshenka kuma zai furta kuma gabanka kuma za su yi aiki don shi godiya ga allah asalinta kawai shine bauta masa da kuma bauta masa shi kadai ba tare da kashirka da shi ba babu wata godiya da ta kai wannan ga allah baraka wa ta'ala shi sa shi kanshi musuluncin ai ma'anar musulunci godiya ce kawai an gane in aka ce wani musulmi ne shine wanda ya gode wa Allah kawai wannan ma'ana ta islahi ce ba ma'ana ta ah, luka ba da muke faɗa amma dai iyaye su kuma gode wa iyaye ai gode musu ba zai zama daidai da yadda za ka gode wa Allah ba don su ai ba za ka bauta musu ba lalaka cewa ƙadarar buka a can Allah ta abu dume sai kuma ya ware maka ya ce wa bilwalidaini me ihsana to ashe ka fahimci su godiyar da ake wa iyaye ihsani su kuma kyautata musu ake shi kuma godiya da ake wa Allah tabaraka wata'ala shi kuma me bautarsa ake to nan da aka ce anish kulli wali shi shine ka gode mun ka gode wa iyayenka to gode wa Allah shine bauta masa gode wa iyaye kuma shine a kyautata musu ina fata an fahimta to wannan shine Allah ubangiji ya samu gani gane ayan ka duba Allah tabaraka manzo zama ya kawo mana wani hadisi yace addinin nasiha sai suka ce kulna liman yace lillahi wani rasuli wali a'immatul muslimin wa amatu din nasiha ce amma ai ka san nasiha da Allah ba shine nasiha ga manzo ba nasiha ga manzo ba shine nasiha ga irina ba ga magani an gane ba kuma irin sa ne za ka yi wa shugabanni ba amma kalmar sai ta zo iri ɗaya ce an gane kalmar iri ɗaya ce duk nasiha ce amma ma'ana kuma mai ba iri bane haka ma shi ma godewa iyaye a kyautata musu godewa Allah a bauta masa shi kaɗai kada a shirka da shi wannan shi wa alaikumussalam salam gaba ɗayansu dukkaninsu wato eh, eh, kada ku rinka ɗauka kamar dan an ce wani yake cewa wane ne a cikin iyaye ce bi a hasari suhuba ba wajen kyautata ba wanda zan fi ina fata ba fara ai ya ce mahaifiyar ce sai wa sai mahaifiyarka sai wa sai mahaifiyarka sai wa sai ce sai babanka wannan wajen zamantakewa ne da kuma sauransu ita ɗabi'a ma mace ai ta fi son kamfani ɗinka fiye da namiji ita mace a rayuwa tana son me ake kira ban san yadda zan fassara kamfani da turin da hausa ba an gane irin ta fi son irin zamantakewa na zahiri na aka kai ya zama ka shigo me ko sai da tafiye da namijin shi namijin ka cika eh hakikanin kyautatawa yau a'a irin a suhuba ne irin ka abokanta kashe shi ka zo jikinsa ita mace tana buƙatar wannan kuma kaga uwa tana buƙatar wannan fiye da uba a gani to shine wane ne a cikin mutane wanda ya fi kamata in fi me kusantarsa amma wajen kyautatawa duk ɗaya ne da uba da uwa ɗaya ne ina fata an fahimta yadda za ka kyautata mahaifinka haka za ka kyautata mai mahaifiyarka yadda za ka yi wa mahaifiyarka biyayya haka za ka yi wa mahaifinka mai biyayya babu wanda ya fi nan gurin to shi sa wancan wajen yin godiyar kuma duk su ne Allah bai ce wannan da wannan ba ai mutum sai ya kai shekara arba'in sai ce rabbi auzi'ini an ashkura ni'imata kallati mai wa ala walidayya lokacin da iyayen zai faɗa guda biyu amma in wajen kusanta ne ka kusance shi to ita kuma uwa ce an gane ita uwa ce za ka kusance ta don tana buƙatar ka fiye da uba ko yanzu ɗabi'atan uba fan cika shiga jikinsa ma zai ma wani kai me a ce ka kira kuma ka kuma kira menene ma ita uwa <laughs> in za ka kira ta so ɗari tana da sha'awar abin an gane ita tana da sha'awar abin tana so a zo jikinta ga uwa ga uwa eh. misali uwar za ka yi ga uwar ake cewa zai iya ba da to kai kanka yanzu a matsayinka na ɗan adam aka ce da kai ga uba ga uwa suna tare sai ka makale a uwa in ya sake ta ba ai shi ne abin da ake faɗa ai wato wasu abubuwan shi da bu fahimci abin da ake eh dan ya jawo ya saki mahaifiyarsa kenan an gane shi sa ko da kuɗi zaka bayar a zahiri ba za ka zo ka ɗauko kuɗi ka ce wai baba ga dubu goma mama ga dubu goma ba in kai wannan baka da wayo sai dai baba ga dubu goma mama ga dubu uku sai ki ɗanyi maneji in ka zagaya ka duba ba kowa a gurin sai ka ce to mama ga ɗan wannan ka ki ƙara in eh, sai ka cika mata amma dai ba za ka yi gaban uban ba in kai gaban uban ai namiji ne ba shi kake daidaita da ita zai rika tunani ka san mai aka yi ne tun da ya auro ta yake ci da ita yana kansa to kenan dole dan adam ya rinka lura da wayannan abubuwa to kenan abin da ake bukata uwa tana bukatar kulawa kulawa na a zo a gaida ita ita ba tana da lokacin kama ita uwa da za ta zo gidan kama ta zo ta tare ta je gidan yarta mace ta tare ta je gidan ɗanta namiji ta me kuma duk lafiya lau kuma duk mulki za ta yi inda ita take aure ta ta zauna a gurin ta rinka da tamanin me yake tafiya a gida inda namiji ɗanta yake ta zo ta zo ta kafa mulki matan su rinka mata biyayya in kika ɗanyi kuskure kaɗan ɗanta ce kin shiga matsala saboda ita uwa ce amma uba ina ya kama ina za ce ya je ina mu je musamman irin kasashen namu baba sai ya tafi ya ci ya je ya duba yarsa ya je kwana a gidanta tsakani da Allah ai ko wani wani fa har ta aure har ta gama wala ba zai ba zai taɓa zuwa gidanta ba sai dai ta zo to kuma ko ɗaki ko gidan ɗansa baya zuwa ɗa ma yana kiran babansa ya ce ya zo ne yana da wahala ka ga ɗaya kira baba gaskiya kamata ka kamun min ziyara sarkin kana sarauta a ƙara kawo wani mai sarki amma idan uwa ce zai ka ce to babu ta Allah kin gaban da sai ta ce to shikenan jikanta hannunsa ya dan dan yadansa ya gauci da haka za ta tafi Legas ta ta kuka saboda ita ita zuwa ta tun abin nan Allah dai abin nan kun ya fata an fahimci abin da ake nufi Allah bada jagoranci yayi aiko subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka